barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 20 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina yau kuma zamu tashi farkon aya ta 38 tambaya daya kadai zamu anka. wani bawan Allah ne yana da mata guda uku kuma ubangiji ta'ala ya arzuta shi ya'ya da su har kusan ya'ya talatin to daga baya kuma sai ya saki guda biyu cikin uku sai ya auro wata yarinya matafiya to sai kuma ya haifi ya'ya uku da ita kaga an hada da waɗancan talatin da uku kenan to sai kuma ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa waɗancan ƴaƴan talatin gaba ɗaya sai waɗannan ƴaƴan guda uku na amaryarsa kaɗai su kaɗai yake so har ma yana yunkurin raba gado tun kafin ya mutu cewa ko da bayan ya mutu kar waɗancan sauran ƴaƴansa su sa yana kasafin dukiyarsa ta yadda za a kasautawa kowa menene hukuncin haka din cikin addinin musulunci